aiki tun bayi shi ya yi sana'a ya yi aiki Gwanda mu ɗauka hakullin aikin mu kawai shi ne aiki aikin wani ba aiki ne ba. kan da mu ɗauka hakullin sana'a mu kawai ita ce sana'a sana'a wasu ba sana'a ce ba. idan muka ɗan wannan hanyar a kwana a tashi ko wallahi na san sana'an mu tana baya sannan aikin mu yana baya sannan ku san mu tana baya in ba ku misali ɗan kima sannan ga wani ɗan yaro ya yi makaranta ya ƙare ya je shi amerika zuwa london jiro gida nan ya zauna ga ofis ga littafi ga masinja ƙofar ofis an goda an yi aiki an kirya na albashi ya yi haƙuri kuma ya ƙyale wanga wata ya dan nauka sannan ya yi musu dai aiki an kirya na albashi ya yi haƙuri kuma ya ƙyale wanga wata in ya zo ne aka kai maka ya ka taho aiki sai ce musu gane iyawa don ba san darajar aiki na ba. In ba ku misali kan sana'a idan kun lura da ɗan fenti idan kun lura da teloli mai faskare in kun gan shi haka ɗan amala da ɗan lodi duk wannan sana'a ce fa a lokacin mota ta zo da ke ka kirawo shi malam je ka kamin lodi yayi lodi ya zo ya sauke ka biyan shi kuɗin lodi yayi haƙuri kuma ya ƙyale gobe ka ce fa ije lodi ya je yayo ma lodi yayi haƙuri kuma ya ƙyale dan ka ki biyan sa kuɗin lodi jibi idan fa ka ce fa ije sa ite ma ba na zuwa domin ba ka san darajar sana'a ta ba kan da mu ɗauka a kullum aikin mu kawai shi ne aiki kan da mu ɗauka a kullum sana'an mu kawai ita ce sana'a sana'a wani ba sana'a ce ba idan kun lura da ɗan taksi shi akan hanya baicin rana ta doke ka wait wait wait wait dan taxi ya ja burki ko ya tsaya lamba gida duka bashi layi duka bashi ya kai ya sauke ka ki biyan shi kuɗin aiki ya yi kuma ya ƙyale an kula ba ku da kyar a an a tashi ko wallahi nan rana ta doke ka ga yunwa nan ta doke ka kakkarfe shi akan hanya wed wed wed wed dan taksi in ya leka ya san kai ne sai ce ma ba na daukar domin baka san darajata ta ba baka san darajar sana'a ta ba